Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin duniya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin masu ruwa da tsaki a karamar hukumar Gumel ta jihar Jigawan Najeriya domin fahimtar dokar da ta haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima. Yau ma muna tare da Honorable Salisu Abdullahi Gumel sakataren cibiyar yaƙi da aikata miyagun laifuka a ƙaramar hukumar da comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo dan gwagwarmaya kuma mai fafatukar kare hakkin iyali sai kuma barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar mata ta ƙasa da ƙasa Federation jihar Kano ga ci gaban bayanin honorable Salisu kan hujjar kafa dokar a tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. a wannan arabian nice din anan ake sa musu acid a cikin lemu ko a basu a chewing gum su ci amma in ba a yi wata yarinyar in ba da ba ba ta da damar da za ta fita waje ta samu wannan lokacin da ta samu wannan damar daga ta zama addicted da kwaya duk inda samari suke sai ta je gidansu ta samu hanyar lalacewa idan ka hana wannan harkar ka taimake mata ɗaya kenan na biyu harkar mata akasarinsu harka ce ta shawin idan baka yi akwatina ba ka kawo ka tara zuciyar uwa ta karya ba za ta da hankalin da ta ce he ta ma kayan kicin sai ta maka irin wannan abubuwan na badangarci da ake yi ba za ta yi ba domin ta san kai ma ba yi ba sannan a kona ba ya zama ba wajibi bane akan ta ba wajibi bane akan ta tun da dama ba yi ba abu da aka da aka nuna a cikin dangi cewa gashi akwati goma ce turmi ɗari ne hmm. a su matan mun lura da wannan abin zai shafe su akwai bakilawa wuce abada da ake bakilawa kusan bahu ɗaya da rabi ake sai ka kashe naira dubu sittin a bakilawa idan aka kawo kayan aure za a zo a ce an ba da bakilawa ko an soya kaji an sai kata-kata ɗin lemo an bayar to kayan auren da za a kawo kuɗin auren maza ne kawai za su sallama a kofar gida kawai su baku su juya gora da dabino ina za ka yanka musu kaji ina za ka saya musu wannan madara bobo ka basu ina za ka yi bakilawa ka ce za ka kai ta uwar miji ta wan miji ba za ka yi ba saboda haka wannan abin da muka yi indi ba a yi ba wannan akwatuna wanda aka daga a gaban mutane ake cewa ga turmi kaza ne wannan to uwa za ta yi daidai abin da ta ga dama ba za ta je ta ciwo bashin da zai zo ya dame ta ba ko ta je ta jirɗe gado a cikin ɗakin ita ta sayar ta biya bashi kuma magana da ake ta gado al'adar mu ce wannan magana gado da katifa an yi da cewa uban mayarinya shi ke siyacin farko kuma idan tafiya ta yi tafiya irin a sannu za a iya gyara duk wasu kalubale da suke shigowa cikin wannan dokar sannan abin da nake kara gaya muku ina kalubalantar a ce mun wai tattalin arziki yanayin tattalin arziki mu shekara muka yin dokar ba hi bane ba wasu abubuwa ne muka ɗauka muka ɗora a kanmu wanda suka fi karfinmu wanda ko a ko a saudiya kake rayuwa ko a amerika kake rayuwa sai an karya masa tattalin arzikinka inda za ka ɗauki bukata tafi karfin abin da yake ka. da zunzunne ake yi ba a san idan santa ba ba a san ɗaukar amarya a mota ba goyonta ake yi so daga duk wani wasu abubuwa na kashe kuɗi ba a san anko ba a da kenan da ake auren yanzu kuma abubuwan baƙi ne suke shigo mana irin kashe kuɗi ne ke shigo mana ba wai tattalin arzikin ba ne ke hanawa mai auren no bukata ce take shigowa take fin karfin tattalin arzikinmu misali ni sana'a ta Bakar Goro, ko ni sana'a ta daidai sahu ka kawo mun mace ka kawo mun eh, silinda mai cin 20 kg in ta kare a kitin ba na jin ina da wata dubu takwas zan je a lokaci ɗaya in maka da filin ɗinta in kawo kicin aje ban isa ba ina a taɓa ko ina sai da bakan goro ko ina yanka rake duk wannan karamar sana'ar ba ta hana cewa ba za a ba zan yi aure ba barista wai um, wannan doka cin da uh, me take koya mana misali uh, ko kuma wani darsa za mu koya uh, na farko dai za ki ga cewa community al'ummar gumel a ƙarƙashin inuwar gidauniyar google su suka yi wannan tunani har aka kai ga inda aka kai aka dokan nan sannan kuma an kun daɗe kuna ta cewa constitution ya bai wa dama ya bai wa ƙananan kuma dama sai abin da kuka kira bylaw duk da cewa gashi nan bayananki sun nuna bylaw ɗin nan kamar an baka da hannun dama ne kuma aka karɓe da hagu yaya za a yi irin waɗannan dokokin su tasiri tunda matsalar iyali tana nan kusan a wannan gida a arewacin najeriya gane abin da za mu duba kamar kuma da ya magana kusan ba wai kalubalanta sanake ba amma za ka ga yana tafka yana warwarewa yana tafka yana warwarewa saboda duba da cewa tsarin mulkin nan shi ya bayar amma ina lauya kuma in ba constitution din nan ba amma shi kanshi cike yake da karo da juna shi constitution din ko shari'ar musuluncin kanta ga wanda suka karanci islamic law mun sanya ya shari'ar musulunci ta yi fasan kafin ma a yadda ta zama tana daga cikin an yi recognizing ɗinta ana enforcing ɗinta akwai abin da ake cewa sai ta dace da it's a written law sai ta zama written law sai ta zama daidai da ta yi fasa ɗin test ɗin repugnancy and incompatibility test to irin waɗannan dokokin ma na ƙarfi mun san islamic law written law ce amma constitution bai yadda musulunci shari'a ce rubutacciya ba har yanzu a da nake ma duk ɗaliban da har yanzu ya da it's not a written law in za a koya maka haka za amma kai ka san is impossible in court za ka iya zuwa ka amma wannan repugnancy test din har aka zo aka gama aka koya mana a jami'a nuna ake islamic law ba ta fasin ba to irin waɗannan dokokin da ake yi abin da nake nuna maka cewa shine mu tsaya mu ga shin addinin zami ko ku al'ada idan za mu kalli dokan nan ta ɓangaren addini to fa addini ya riga ya fitar da komai ba ma buƙatar wata doka mu bi yanda addini ya ce da yake cewa misali al'ada ta riga ta ce dole kai za ka yi gado al'ada ya ce ba addini ba ne so kaga a nan ko da tafiya ta yi tafiya za a samu ƙaiƙayi da damuwa a zuciya wanda aka ce wa gado aka hana ɗaya ɓangaren ya laifi um, um, musulunci ya yarda da al'ada eh. al'urfu wal al'adat tana daga cikin secondary source of shari'a to amma abin da ake ita al'adar addini yana yadda da ita idan bata ci karo da wa'ancan sources na shari'a ba ƙur'ani hadisi ijima'i da kiyasi hmm. sai ka gama da wa'annan sannan zaka tafi secondary su ne su istihsan istihisab shar'u man qablana urfu wal a'dad to idan ka duba ka ɗauko abin ka ce eh addini ya yadda ga abin da dai addini ya faɗa babu aure sai da abubuwan nan guda hudu in ji manzan Allah waliyi sadaki shaidu da siga hmm. Shi ne men mu dawo mu tsaya akan wannan hmm. yanzu misali wani abu yanzu ni in yar gumel ce amma mazauniyar Kano sai na je na yi sabanin abin da dokan nan ta ce ya za a hukunta ni misali ya za a yi tunda a wajen hukuncin doka ana duba parties jurisdiction da kuma subject mata inda aka yi shi. Idan ke yar Kano ce kuma sai cika je Egypt. Misali ba gori ba. Saudi Arabia. To ya za <laughs> To wannan wani babi ne daban wanda Mahmud lokaci ba zai ida ba. Ana duba a ina aka fara mu'amala a ina aka kare. Parties din a ina suke da zama wanda shi ma darasi ne mai zaman kansa. Maganan nan da na faɗa ta farko. Mu zo mu canza attitude ɗinmu. Mu gyara mu matsalar mu ba doka ba ce. Matsalan mu ba rashin bin doka ba ce matsalan mu ba ba mu da kyawawan dokoki ba ne babban matsalar da take damun mu be it a tattalin arziki be it a zamantakewar iyali be it a harkar karatu duk wata harka idan ka duba canji muke bukata na ɗabi'un mu mun sauka daga kyawawan ɗabi'u da addinin mu da al'adar mu ya za a canza ɗabi'un mutane alhamdulillah muhammad yanzu idan tun daga haihuwar yaro da yarinya iyaye sun ɗauki wannan haƙƙin da aka ɗora masa na tarbiyya da nuni da kyawawan halaka yanzu in ka lura da kai muka yi program ɗin nan um, zamantakewa da taimakekeniyar juna duk mun yi watsi da kyawawan halayenmu. To idan kuka biyo mu mako mai zuwa za ku ji inda barista Amina take ganin dokar ta yi karo da dokokin ƙasa. A tsokacin da mai sauraron mu Yusuf Musa ya yi dangane da batun ya ce matsalar ba dokar ba ce sai dai da dama masu kafa dokar ne suke karya ta. To mun gode da gudunmuwarka Yusuf Musa. Yanzu a madadin bakin namu da kuma Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin da kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba